Korintiyawa ta fari Sura hudu Ku dauke mu, mu masu aikin almasihu ne, waɗanda Allah ya ba su amanar gaskiyar asirinsa, a kan haka kuma dole ne masu rikon amana su zama masu aminci. Amma karamin abu ne gare ni ku gwada ni, ku kuma gwada ni bisa ga ganin mutum, ba na gwada kaina. Ban sani ko ina da wani laifi ba. amma hakan bai zama cewa ba ni da laifi ba sam, Ubangiji ne zai gwada ni. Domin haka kada ku yanke wa wani hukunci tun lokaci bai yi ba, ku jira sai Ubangiji ya dawo, shi ne zai nuna abubuwan da suke boye a duhu, ya kuma bayana nufin zukatan mutane. A sa'an nan ne kowa zai karbi yabo daga wurin Allah daidai gwargwado. To, uwa. ga zancen waɗannan abubuwa, na kuwa mai da su misali ga kaina da kuma Afolos saboda ku, don ku yi koyi a kan maganar nan mai cewa, Kada ku wuce abin da aka rubuta, don kada waninku ya yi takama da nasa mai koyarwa a kan na wani, wane ne ya ce kafi sauran? Menene kake da shi wanda ba Allah ne ya baka ba? To, in haka ne, menene ya sa kana daga kai kamar ba a kyauta ka samu ba? Kun riga kun sani duk abin da kuke so, kun riga kun zama masu arziki, kun zama kamar sarakuna, mu kuwa ba kome ba ne, da a ce ku sarakuna ne, sai mu yi mulki tare da ku. Gama a ganina, Allah ya nuna a fili cewa mu manzani ne, mu ne na ƙarshe a kome. kamar waɗanda aka yanke wa hukunci mutuwa, don mu mun zama abin da duniya duka da mala'iku da mutane za su sa wa ido. Mun zama wawaye saboda almasihu, amma ku kuna da hikima cikin almasihu, ba mu da ƙarfi, amma ku kuna da ƙarfi, ana ganin ku da mutunci, amma mu ana wulakanta mu. a yanzu haka muna jin yunwa da kishin ruwa, ba mu sa kayan kirki, ana dukanmu ba mu da gida. Muna famar aiki da kanmu, idan aka zage mu, sai mu sa albarka a maimako, idan aka tsananta mana, sai mu jimre. Idan mutane suka yi magana ba ta suna, sai mu yi musu magana cikin salama. Mun zama kamar mune bolar duniya, abinda kowa yake kyama. har wa yau ma haka yake na rubuta muku wannan ba don in sa ku ji kunya ba ne sai dai don in yi muku gargadi don ku ‘ya'ya ne waɗanda nake kauna kuma ko da kuna da malamai cikin almasihu waɗanda ba a iya kirgawa ba ku da ubani da yawa lalle cikin almasihu yesu na zama uba a gare ku ta wurin kawo muku labari mai dadi domin haka ina rokonku ku yi koyi daga wurina. Saboda haka na aika muku Timoti wanda yake dana wanda nake kauna, mai aminci kuma cikin Ubangiji, zai kuma sa ku tuna da yadda nake bin almasihu Yesu, yadda nake koyarwa ina a kowace jama'ar masu bi. Amma waɗansunku sun dauka ba zan zo wurinku ba, har suna daga kai. Amma idan Ubangiji ya yarda zan zo wurinku ba da dadewa ba. zan kuma duba in ga wane iko masu daga kan nan suke da shi ba maganganunsu ba gama mulkin Allah ba zance maganar baki yake ba sai dai zancen iko ne to me kuka zaba in zo muku da bulala ko kuwa in nuna muku kauna cikin saukin kai